Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Karfe biyar da minti goma sha biyar a nan birnin Yamai da kewaye da ma dukkan jihohin ƙasa ga baki ɗaya. Masu sauraro barkan mu da yau barka ku da kasancewa tare da mu a cikin muhawarar Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye daga gidajen rediyoyi talatin da takwas abokan hulɗar Studio Kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar Niger. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a kan shafin mu na Facebook Studio Kalangu kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan WhatsApp. Muhawarar Studio Kalangu Kalangu wannan karin zata tattaunawa kan yin gugurmaya da cin zarafin ɗiya mata a Nijar musamman ma kaciyar da ake ma ɗiya mata kalubale matsaloli da ci gaba. A jamhuriyar Nijar ana yin wannan kaciyar ta ɗiya mata ne a cikin jihohi na Yamai yammacin jihar Talabiri kudu maso gabacin jihar Difa a jimilce kishi 66 cikin ɗari na mata da ke zaune a jihohin da ke yammacin ƙasa kusa da iyakokin Mali da Burkina Faso sun samu kansu cikin wannan mummunan al'ada a cewar wani wani bincike da kungiyar da ke yaƙi da miyagun al'adu ni ta gudanar a shekara ta dubu biyu da sha bakwai wasu ƙauyuka talatin da ke cikin gundumar makalondi da ke yamma masu kusumcin jihar yamai sun ɗau alwashin kawo ƙarshen cin zarafin da ɗiya mata ke fuskanta musamman ma yaƙi da kaciyar ta ɗiya mata wadda take da illa ga lahiyar ɗiya mace da 'ya'yan nata wannan kyakkyawan niyya ta biyo bayan bikin tuni da ranar ƙasa da ƙasa ta kawar da cin zarafin ɗiya mata tare da baƙin namu a yau za mu gano irin kalubalen da aka fuskanta cikin wannan gwagwarmaya matsaloli da kuma ci gaba da ƙasar Nijar ta samu. A dalilin haka muka gayyato muku uwal gidan Dullai Maimuna ta kungiyar da ke yaƙi da cin zarafin ɗiya mata a ɓangaren kaciyar da ake ma ɗiya mata Konifrat. barka da zuwa. Barka ka dai. Muna tare da uwar gidan Traore Salamatu Sajfam sannan kuma mamba a cikin kungiyar Sajfam ta ƙasar Nijar. Haka zalika shugabar kungiyar Dimol mai kulawa da mata masu goyon hutsari. Barka da zuwa Hajiya. Ni Hawa Usman nake muku lale marhabi a wajen inji muna tare da Isa Lawoli. Mun gode da kuka karbi goron gayyata muhawar Studio Column. madalla mun soma da ku walgidan dullai muna ta kone pratin menene ake nihi da cin zarafin ɗiya mata ko mu ce kaciyar da ake ma ɗiya mata bismillahi rahman rahim a'udhu billahi min shetan razim mu ma mun gode studio kalangu da kuka rumtu mu ta wannan wurin mu yi ma'aura tare da to lalle muna yaƙi da cin zarafin mata da ake ta bangaren kaciya da ake sasu menene kaciya halitta ce ta Allah wadda lalle azimin Allah ya halitto mu da ita amma ana rage ta a cikin shikinmu. Mine ne ake rage ta a cikinmu don saboda kun sani da lalle azimin duk irar da Allah ya yi maka aka samu aka rage maka ita kenan a rage kwarai da gaske mhm. kuma an maida ka musaki saboda shi ne mata mu yakin da muke yi don saboda mu ga mace lalle ta hita zarran lahiya lau ba cikin wani cikas ba saboda shi ne muka kaku kan mu ma muka ce kai bari mu tashi mu yaki da wanga abin da ake nan ana cin zarafin mata yara ƙanana jarirai an su san ba ma menene ake ya kawai sai a tahi daga aihuwa sai a ce lalle azimin za a sa su kaciya to mu kaciya ba ta mata muka sani mu kaciya ta maza ce muka sani saboda kaciyan mata mun tambaya addinance ma an ka ce kaciya ta mata ba ba babu ka'ida ba ta halitta ba kenan su mutane ne suke cewa kama bisa tarbiyya wadda ake na ana yi da al'adu wanda ake yi na cikin jahilci ake na ana cewa lalle bari dai a sa kaciya saboda mace inda duk ba a yi mata kaciya ba kamar kazama ce hakan ga to halittar nan ce ake ragewa to ita kaciya iri-iri ce kaciya kuma jaha-jaha ake yin ta to yanzu kuna iya ku bayyana mana ire-iren kaciyar da kuka sani waɗanda kuka san ake yi ma mata. Eh, lalle akwai kaciya iri-iri ake na ana yi kama lalle ana rage kama ita bisa halitta nan ta ɗiya mace mhm. shine ake cewa kama wa'annan laɓa da Allah halitto ta da su da wannan dan dabinan nan shine ake yanke a ya aka yanke sai a bari kurin musu da ita ɗiya mace kin gani an bar ta kamar wurin sai ya liƙe in ya liƙe wannan wurin to kuma kin gani cikas ke da kwai da yawa kuma akwai wata wadda lalle ba labban kaɗai ake ɗibiya ba duk gaba ɗaya ne ake gama a ɗibi to akwai kuma wani wuri da su kuma wannan sai a ce wai ɗan guriya to dan guriyan nan lalle azim mu mun ga kamar ita ma wata halitta ce mu cikin abin ga awarance ana cewa kamar vegetation Allah ya halitto mutum da shi kamar wannan budurci mm-hmm. shi ke dan tasowa haka kaɗan ya hito to yanzu daga an yi sai a ce da ya buɗe adi ba sai ce kai ai akwai dan guriya to shi ko ba komai ne dama dan ya samu dan dalolin shi sai a ɗibi to an ka dibe ita kuma diya mace shi kenan an bar ta kan gudun saboda ba wannan dan guriyan ne ake dibe ba mm-hmm. har da shi wannan budurcin gabaɗaya duk gaba ɗaya ake kwashe a ibe shi gaba ɗaya ake hudda shi a lokacin hudda ɗan guriya. Ƙwarai da gaske. Mun gode uwar gidan Dullaya mun sake dawowa gare ku. Uwar gidan Traore Salamatu shin wani irin matsaloli ne waɗanda suka ci karo da irin wannan mummuna al'adun suke fuskanta? Matsalolin da yawa ne. Tunda yadda ta haɗi ta zana kaciya iri-iri ce. Mhm. To a Niger kaciyar da ake gani na harko shine suke ce masu nan. shi wannan dan dabino nan ne ake yankewa ko ko a mishi tsaga ko a soki mhm. wannan na farko ne shi ne gare mu na biyu ba kasan mu ba ƙasashen da ke wajen kaman chad su shi ake cewa na harko ne wannan na biyu shi ne wanda zan haɗi mhm. sai a yanke ɗan dabino kuma kaman. duk abin da ake gani waje kankanan na ciki na mhm. ciki sai a yanke an yanke kuma na biyun ke na uku duka ake yankewa da dabinon da kankanan da kwalale eh, mhm. na waje duk kuma sai a a dimke a dimke gaba a dimke hude kaɗan ne ake bari na hitsari ko na wanki kenan su na uku nan na hudu mhm. shine matsalar babba gare mu shine ake cema dan guriya ko habize ko tamari to wa'anga mu a ganin mu kamar in ka tambaya ka ce ana kaciya a ƙasar mu sai a ce a'a babu akwai ko tunda wanzamai suna yi matan da ke ma mata magungunuwa masu bokanci suna yi kenan hudda dan guryan nan shi ma wata nau'i ce ta kaciya matsala ce mana tunda mm-hmm. Allah ya ya kera ya mace yanda ya yi ta inda bai kamata ba a bata wannan kiri mm-hmm. shi ne na hudun babban matsala ce tunda akwai duk musgunawa da ake ma gaban mace duk yana ciki akwai kuma duk magungunuwa da, ake matsi abin da bai kamata ba tunda in ya kamata in akwai matsala dole ka je gidan likita a diba ka a mhm. eh, kawo maka taimako mhm. amma duk abin da ya shahi gaban ya mace in aka yi ta da ba da da ba wanda ya zanto eh, na ba abin da ya kamata ba mhm. to kenan an musguna musu kuma an kawo matsala shine na hudun mu a ganin mu a nishar yanda ta hudi ana yin shi har yau a ɓoye akwai na hudun nan mhm. wanda ya shahi ɗiya mata kankana kamar ɗiya mace aka aihe ta kamin kwana goma Yan nan akwai ga nasaranci a ce crise genital di mhm. nouveau ne mhm. kamar ɗan da aka aihuwa a cikin kwana goma nan non nan sai su yi haushi gabanta kuma sai ya yi haushi ko da namiji ne ma shi wannan shi ma non na har ma nono yake yi ya mace kuma gabanta wani lokaci har wanki take yi kuma akwai wani ruwa horhoro suna hitowa wannan in aka gan shi kenan yarinyan nan an aihe ta kuma ta daidai yake mm. ba ta da wata illa ba ce mm, kaman babu malformation mm-hmm. kaman an gwadi wagad ya mace ce a ciki ma lahiya take tunda mm-hmm. hawanki ta yi mm-hmm. amma an sai su ga wannan matsala ce sai a nemi wanzami maimakon a likita eh tunda eh, gabanta ya yi haushi sai a ce ai bai kamata ba mhm. sai a yanke shi ne ta hudi ɗazu banda wannan kuma ɗiya mm. mata da ake armasuwa tun ba su kai ba aka kai ta gidan miji sai a ce babu hanya shi mata mhm. ta zana shi ni mhm. ake gani sai a nemi wanzan ya buɗe hanyar nan wai a buɗe mm-hmm. yadda da bata girma ba mm-hmm, mm-hmm. gaba bai jikinta bai kosa ba an kai ta inda bai kamata ba dole ne a samu matsala man wanzamin yayi aiki wa'ansu wurin hitsarin ne suke tsagewa sai kenan ita bata ma san abin da a jikinta tunda har wanki wa'ansu ba su ma yi ba har duniyar ta ta lalace ai kamar musguna kun kasa mana ita kashi kashi har zuwa kashi hudu akwai inda kuka ce muna akwai wurin da ake ɗauke ma gabaki ɗaya macen sai zamanto illa wurin hitsari wari da wurin wanki kada ake bar mata to irin wannan idan ta arme ya ne kuma ya kamata a yi zuwa ake a ƙara ɓanɓarewa ko ya ne ake haka ko ake yi uwayen su cewa suke hankalin su kwance ba mm. ruwansu sai su ce ko ta tahi ma budurcinta ba a tabawa ko wani abba ba ruwansu amma akwai matsala mana tun da wa'ansu in sun fara ganin wanki sai an maida su gidan likita ciwon ciki ihu kuka muke sa haka wankin baya hita mana duk ko ina ya liƙe wurin hitsari kaɗai ke da kwai an yi matsala an kawo mata matsala da bata saya ba <laughs> ko ko an sayan mata matsala bata bata san hawa bata san sauka ba madalla mm-hmm. mun gode wani gidan turawure mun sake dawowa gare ku madam dullahi maimuna shin wani dalilai ne ke sa al'umma suna yin wannan kaciyar da mata na gode dalilin da yake sa suna wannan kaci kin san yanzu mu maza su ma mun wanke musu kanu mun ce musu to sai a ce wai kamar mace in tana da wannan abin kamar ita ma namiji ce in gane mhm. to wannan ba kwalhe shi ita da take ce haka dinki to amma shi kwalhen nan da ake yi wato na ce miki wurin koma yake liƙe in aka ɗebe wannan ɗan dabinin sai ya koma ya liƙe in ya koma ya liƙe mace tana nan tana nan har aka yi arme kin gane ko sannan ne daɗa wurin hitsarin nan kaɗai da aka bari to daɗa aka yi ciki aka yi menene dai duka kuma ba ta shin abin da ya kamata ta shi dan saboda na ce muku wannan ɗan dabinin ai shi ma mace ta nan ne take shin daɗin rayuwarta mm-hmm. to an ɗebe ta in an ka ɗebe shi ne mace sai ta yi ta gudu ta yi nan ta yi na a ce an rasa yadda za a yi ma a zama arme saboda ba ta jin daɗi yadda waccan take ji ba ta jin haka nan sai ta tainan ta alma tainan ta alma to shine ke sa kamar mace ita ma ta duniya dan saboda sai ta yi miji nawa tana faɗa wannan dai ita ma ta samu wannan abin da mata duk ke samu sai ta kamar kamar ita kaɗai ce abba ta jin daɗin rayuwar namiji kenan abin da ake gudu a can kahin ai arman yanzu kuma gashi ya zo ya bayyana to ya zo ya bayyana dan saboda abin nan da nace miki kirar da Allah ya yi mhm. dama ba dan banza yi ta ba ai ita ma tana da ma'ana a cikin jikin rayuwar dan adam mhm. in an ɗebe ta kenan kan gani shine ake cewa handicap to yanzu tana ta neman wannan kenan miji ba ta yi miji guda ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan mhm. wagga kuma wadda ake cewa kamar wajen somalin na da ake cewa an yi duk gaba da yake dimkiya wannan kamar matan exudan kamar yau in za ka tahiya shi kenan sai a samu a dimke dan saboda a ce ba ta wa ne ta taitayi wani namiji sai lokacin da ya zo sannan za a tahiya a tsage wannan wuri dan saboda namijin ya samu shiga kamar shi gani ne yake kamar an adana mishi abin shi yan gani to wannan kuma da ake cewa shi ko dan guriya da jiya na riga na faɗa muku mm-hmm, abin da mm-hmm, ke nan na mm-hmm. cikasa dan saboda diya mata to cikas kin da muke ma gudu yanzu ko ɗibar dan guriya ne ake yi dan saboda shi wannan daban yake amma shi sa kaciya ta mata mata su da kansu ne ke sa mata kaciya su ne ake cewa mata su da kansu ne ke sa mata kaciya shine adda matsala dan da yawa mun gani in an ka tahi an ka wa almi an ka tai sai mace ta yi ciki in ta yi ciki in ta ta gidan likita kaka za a yi kenan in tana nesa ga likita da ina zai samu ya wuce babu inda zai wa wuri liƙe ne shi kakaf don saboda abin da duk an ka yanke shi sai ya koma ya dimke zaram yadda yake mhm, mhm, mhm. kenan in tana kusan gidan likita ne za ta aihuwa ta samu ɗanta don sai a ga yadda sashi famomi ke yi su buɗe ɗan ya hito amma in ba ta kusan gidan likita wuri na dimke yaro ya zo ya ta yawo ya rasa inda hanyar da za a yi ta kenan sai sai ɗan ya mutu cikin ciki ita kuma rayuwarta haka nan kun gani abin bai yi ba wa'anda ake sa kaciya su kuma abin da ya sa muke cewa abin da ake sa kaciya iri-iri ne kun sa a lokacin nan kaya ne tsarkakakki in ma ana yi amma yanzu da yake ciwoyi sun yawa akwai sida akwai hepatitis kun gani abin da ake ana sa riza ana sa kuma wa'annan abin nan na wanzamai kamar yadda ake wanga ake ɗibiya da aska mhm. da ita ce suke yankiya in kuma an ka yanke kun gani yarinya tana iya yiwa ta yi ta jini ta yi ta jini ya ta zuba ya ta zuba sai a ta haɗu ko wani ɗan kashin kanjilo ko ko wata bagaruwa ko wani menene a daddaka a zo a watsa ciki to aka watsa ciki sai wurin ma ya ruɓe dan saboda kun gani babu wani haraka ta tsamtata ko guda kenan an sa ta matsala wurin ya rubi koko wurin da an ka ɗebe sai ya zo ya yi ƙuraje mace dai kun san liƙe kanta ne take ba buɗiya za ta yi ba a gani mhm. tana nan ciwon na cinta kun gani har ya kai ta ga wani matsayi kuma jini kun san a an yanka an yana ta zuba sai ya kai su ga wani matsayi tun da dai jini in ya ƙare maka ai sai kai mutu kuma in wurin ya ruɓe kun gani abin mace kuma ta samu matsala kuma ga aihuwa in an ka ba a zo ba shine ake ciya yoyon hitsarin dan saboda yaro in babu wurin da za a hita mhm. dole ne kenan wurin hitsari ya horší. har ya kai ga makasaya kun gani shine ake cewa vaginal kenan kun ga macen ta ragu sosai yadda ta kamata ita bata zo gidan likita aka assistant ba ita bata ga komi da komi ba wannan abin shine ke sa yara sai ki ga sun gigice menene gigiciya namiji sai ce shi ina ni ba ni iya zama da mace tana nan tana ta hitsari kun gane can kuma uwayenta su ma su gaji da abin ga yarinyar da ke dai har dai a sake ta dai ta rasa yadda za a yi wa'ansu har taɓuwan hankali ma yake samu to shi yasa mun ka ga wannan cikaskin da ake kan mata muna so lalle azimin mu doki kariya mu waye musu kai mu kwatanta musu da abin da ake na ana musu wallahi ana nan kuma sun gane sun gane da lalle gaskiya ce mun dawo kan wannan dangance da hanyoyin da ya kamata a bi don a yaƙi wannan mummunan al'amari uwar gidan turawore duk da cewar da dokokin gida da na duniya sun yi hani ga wannan kaciyar da sauran musgunawar da ake maɗiya mata kamar ya kuke ganin cewa har yanzu mutane sun dai su sha baya sun kuke ga yin wannan al'amari. To, kamun in ba ku abin ga amsa bisa dokoki ko ko rishin tsai da wannan matsala. Mhm. Kin tambaye sabilin da yake sa ana yin shi. Mhm. Da kin haɗu wannan. Mi mhm. yasa gani suke sun iske ana yin shi ba ilimi abin da ya niha ba su tambaya ba tun daɗewa sun ga ana yi sai kuma aka yi goyon baya. yanzu ana ta bin hanya ga mata masu yin shi su ma kuma abin hannu suke samu tunda in baka samu wani abu baka aiki kenan su ma ba su bari wagga kaciya da ake yi ba ta da unhwanin komi sai dai ragowa ragowa ce tana eh, kamar yadda ta haɗi da koni prat aikin ba yanzu aka fara shi ba shekara mhm. ashirin yanzu da 98 89 aka mhm. zuwa yanzu kenan shekara nawa kenan kusan ya yi ashirin mhm. tun da sai da aka yi tsari aka gyara takardu da komi mhm. yanzu doka an same ta shekara goma sha shida ko dokan nan a kwatance ne nake yi waka doka akwai waɗanda suka ya kai su hakasu masu gwagwarmaya eh, eh. amma a ganinmu ba shi ba ne maganin su bari maganin a bari in aka samu suwa da yawa mu mata masu tashi sabon tashi mhm. sun san jikinsu yadda yake kuma sun san matsalar da ke da kwai kuma sun san bai kamata ba mhm. dole ne ya rage amma akwai shi har yau kuma har gobe akwai wa'anda taurin kai gare su tunda masu kaciyan nan wani gari suke hitowa kuma mu kuma ana kai su an su gari mhm. immigration kenan a nan suna yi kuma suna zuwa kasashen waje su yi shi in baka gane ba in baka lura ba matsalar da ke da kwai ba a bari dokan nan ana aiki da ita amma ita ma bata da ƙarfi mhm. tunda kuɗin da aka sa kaɗan ne kuma kason ma ba kullum ba ake yin shi guda ce muka ga da aka riƙe mhm. har yau mhm. ai kuma kaman su wasu da suke son a musu wannan kacir wai ya to kaman gori ma ne in ba a maka ba ya a rinka maka gori gori akwai shi gori kwarai ko tunda mata su ne ke yin shi maza su ke haɗi in baka hudi ba yanda matarka take ba likita za ta hudi ba likita ita maganinta ta kawo taimako ta kawo ilimi da sani da ke sa ka a yi mhm, mhm, mhm. amma a cikin gida abin da ya tashi tsakanin miji da mata in ba su haɗi ba ban ga wanda zai zuwa ya zo ya ce mata ka an mata kaciya mhm. Ko don mi ba a mata ba shine matsalolin da ke da akwai wa'ansu mata a cikin armansu ne aka shi aka musu kaciya a kan suna ɗakunan armi da kisha ta mata gori mhm. to ina duniya take uwa ba ta yi ba uba bai ba da izini ba ke kin zo miji ya sa kikin yi kin samu matsala ku tunda da aka mata yoyon hitsari ya same ta a wurin da ake yi bai kamata ba a yanke wurin yanzu tana nan wajen ku to an mata magani ya yi sauki ta samu dama amma wa'ansu matsala mhm. sai an yi operation su da ba guda ba ba biyu ba akwai wa'anda har shida har bakwai ake musu kamun su samu lahiya amma duk suna samun lahiya amma sai da hankuri mun gode sosai salamatu mun sake dawowa kanku shin madama dulai maimuna ko za ku iya bayyana mana inda aka kwana akan wannan kacir ta ɗiya mata a to masha allah mhm. inda aka kwana dai yanzu koni prata lalle ta yi dai bakin kokarinta don saboda kuma habbisa gobe har bi tana nan tana ta yi mhm. mun ce muku muna nan muna ta yaƙi don saboda duk abin da ya samu mace wannan mun ɗoki kamar mataki ne muka ce wallahi sai mun yi kuma sai mun ga inda aka ci. to yanzu ma sha Allahu abin dai da ɗan dama don saboda ai ta ce muku akwai masu taurin kai to shi yanzu su da kansu sun iya ganewa don saboda sun san lalle al'adu ne wanda na da na gargajiya kuma yanzu kai ya fara washewa sun ga kuma matsatsallun da yake samun su da yawa kuma sun san da wanda aka yi ma lalle abin nan na ce muku da ake ji ba kamar mace cikakka ba wanda ba a taba ta ba an rage abubuwa da dama to su kuma maza su ma muna nan bisa kai gare su muna ce musu kas yarda mm-hmm. macen duk da an kai sai ce a ita ma namiji ne daidai da kai a'a ba namiji ba ce don saboda yan an ɗebe sai ce ni ce miki kasamta ce warki ba kasamta ba ce rayuwa Allah shi haka nan na ya halittu ya mace a dama mm-hmm. kenan su da kan sun gane mun ce musu wanda da aka yi ci aka koyar da maku alimita don saboda matsala za ku samu ta yi nan ta yi nan tana neman wannan abu ita ma ba ta jin daɗin haka nan kenan kun samu matsala cikin wannan abu to wallahi sun gane dan saboda yanzu kuna gani daga san fursan mun koma haddu kun san abin lalle azumi ya kasa an kishi biyar an komo biyu mhm. kenan kun gani abin da lalle ana na ana ta yi dare da rana muna nan muna yi to amma mu muna kai kuka mu kun san ko menene ake yi yau ko wurin a taho ma ya kamata mu ma mu samu abin partenaire ba su zama kullum suna nan suna wankakin mu gwamnati ma ya kamata ya samu na hannu don saboda mu ma mu tashi mu kokowa lalle ba mu ce muna son wani abu ma mu banza ne muke nan muna wannan aiki don saboda ra'ayin mu ne kawai ra'ayi ne muka don saboda mu wannan aiki ba a dade ma mun taima assembly mun kai kukan mun ce to su ma su samu hanya don saboda hannuwa saboda luwakin na ya adaptanta yadda ta kamata don saboda saboda in dai bata aka ce tsumoji in bai bigi wanga bigi wanga ba duk banza ne saboda in dai lalle luwaki na yau suka bude baki aka ce to an tsaida ta wanda duk an ka gani ya taba jikin ya mace ya mata kaciya ko wani abu to lalle ga doka mai ƙarhi wadda za a za wallahi suna bari eh to shine ne mu muke cewa to su kuma an gani ce muke waye ya kai ne muke nan muna yi daga bukoki cikin abin ga babu cikin ƙauye da menene babu inda ba mu to kun san da ta yau da gobe eh sai da wani abu don ba mu iya tahiya haka nan sai dole ne kuma sai an diba to madalla mm. madam salamatu kuna da karin bayani akan haka eh, akwai ƙari da nike so in yi matsalolin da ya shahi ya mata in aka musu kaciya da yawa ne ɗazu na so mu tattauna bisa matsalolin nan mhm. shine mi shine yadda ta haɗi in aka yi kaciya wani lokacin yarinya mutuwa take yi ba a kawo ta gidan likita tunda sun san likitoci ba su yarda to kuna iya koyewa da yake sa hatta kai ga rasa yanzu menene ake gani ta tsira ta tsira ga kaciya lokacin nan daga baya abin da ke zuwa ai da yawa ne wa'ansu magungunan nan da aka sa cututtuka ke shiga cikin jikin yarinya mhm. wurin karamin ma'aihon nan da ke da kwai in ta shiga yarinya har ta girma wani lokaci ba a ganewa me yasa ba ta samu aihuwa ba trump dinta sai su liƙe mhm. ciwo ya canye komi da komi duk ya mutu ma'aihuwa duk ta lalace ma'aihuwa duk ta lalace yarinya karama ba a ganewa babban matsala kenan ta yi zancen in inda aka yankin nan in ya warke sai ba liƙewa ba wa'ansu mhm. bai liƙewa amma kaman wani toho ne ke hitowa yana ta kumbura yana ta kumbura eh to wannan koma bai liƙe ba tohon nan da ya yi mhm. in aka zo wurin aihuwa aihuwa ba ta yi dan bai hita daidai dole sai likita ta yi ƙari kenan babban matsala ne kowane aihuwa sai an maka ƙari kowane aihuwa ai babban matsala ce nan kuma inda ke da kwai likita in babu likita yanda ta waɗi yaro sai ya mutu ai kuda ba inda zai biya hutu gashi abin da nake so dimol ko a shekaru da shekaru bisa wannan ne muke aiki ana ta ci gaba da gwagwarmaya ta kawo wani zance bisa kamawa gwamnati irin wa'anga ONG da dimon ko tunda tun da mu ne ke zuwa wurin mata kuma mata sun san da zaman mu kuma suna zuwa wurin mu mhm. sun san unhwanin shi kenan ko a nan wajen radio ko wani abu ya kamata a kawo a kawo goyon baya da ke sa kowane lokaci zantuttuka da muka yi ku baza ma mutane mhm. radio communautaire ko a ina a hodi tunda akwai wa'ansu ba su ji kullum so guda an ka ji ai ka samu ƙari amma mm. wa'ansu ba su san ba ma abin da muke yi tunda ba kowa ke da radio ba haka ne amma in wani ya shi a hada mu wani kwarai insha Allah ba wata matsala tunda muna hulɗa da radio in Allah yarda za su ji wannan bayanin da kuka yi Fatima Riko na ɗaya daga cikin matan da suka ci karo da wannan mummunan al'ada ta kaciyar ta ɗiya mata. Ta yi wani fim kan wannan inda take nuna illolin wannan al'amarin. Ga irin tsokacin da ta mana kan yadda rayuwar ta ta kasance a lokaci da kuma bayan an mata wannan kaciyar da kuma yadda take ta ta gwagwarmayar. Mun saurari sautin na Fatima Riko. A cikin al'adar mu ne ake yin wannan kaciyar ta mata. ban ce gaba ɗaya garinmu ba ne ba ake yin wannan al'ada ba amma na tabbatar da a ɓangaren uwata da abba na, ana yin wannan kaciyar ta mata mahaifiyata ta jihar saice ce shi kuma mahaifina na mali ne abin da ba zan taɓa mantawa ba shine ina da shekara bakwai ne na san da cewa da mai yin kaciyar ta mata ta zo daga mali amma ban san ko mahaifiyata ko mahaifina wani daga cikinsu ya gayyato ta ba matsalar da nike fama da ita bayan an mini wannan kaciyar ita ce duka lokacin da na samu ciki a lokacin da nike nakuda ina daukar lokaci mai tsawo kahin in aihu a cikin kokarin da nike yi wajen yaƙi da wannan mummunar al'ada ina jan hankulan masu yin wannan aiki ta hanyar wayar musu da kai kan illolin wannan kaciyar ga ɗiya mace. Na yi wani film kan matsalolin kaciyar ta ɗiya mace ina wallafa shi a cikin ƙauyuka. Mutane na zuwa da fifi kuma ina samun shaidu da suka ci karo da irin wannan matsalar ƙoƙarin da nake kawowa kenan. To madalla kun saurari sautin fatima riko kenan bisa da take ta mai da kuma irin rayuwar da take ci gaba da yi bayan ta ci karo da ita wannan kaciyar ta ɗiya mata uwar gidan dullahi maimuna menene ra'ayinku to ni dai ra'ayi na mata ya kamata wannan abu a soke shi don saboda inda duk ka ga ka dai tana ciki a yanzu gashi ne ita ta riga ta haɗi tunda dai ta ga abu ne wanda lalle ya gallaza mata kwarai da gaske kenan ya kamata mutane su ma su iya sanin da abin da duk zai taɓi rayuwarka ta duniya ya kamata ka kiyaye shi eh, a kiyaye shi ne kaɗai mu ma su samu hannu in an ka kiyaye kan ga abin lahiya ta yi komi an ka ce ita ce uwar shiki kuma mace duk in tana lalle daren da kan kun ga abin ba za ya kawo wata matsala ba ko a cikin mu. miji ba ya wani kashi kuɗi kun gani abin dai lahiya launi cikin gida za a yin zama aure kun gani abin ba matsala. Mm-hmm. Uwar gidan Traore Salamatu kun saurari sautin na Fatima Riko kamar me wani irin tsokaci za kuma na dangance da shi. Yanda ta gai eh, matsaloli da ta samu wurin aihuwa mm-hmm. kowace mace aka ma kaciya ba ita kaɗai ba matsala na zuwa kuma a ba a maka kaciya ba a bale kuma an taɓa wuni mm-hmm. babban matsala ce babban matsala ce gare ta kuma ga likitocin da za su aiki tun da wani lokaci kamun a ce waga ashe a mata operation ko ko a tura ta babban likita matsala ce ga likita na gargajiya akwai tsoro ya ce to ina na aika ta bisa hanya ta aihu ita kadai kaka zan yi ko ko in ban aika ta ba kuma matsalar da ta samu a nan kaka zan yi kenan wannan kaciya ta kawo mishi shi ma Eh, rura kenan shi da kanshi bai san ba abin da zai yi mm-hmm. a daina a bari na biyu ta yi zancen jama'a da aka ma ba ita kaɗai ba ce mm-hmm. a da in ana kaciya kamar karanta suwa ne ake yi kaciya daga baya ne ake yin shi mm-hmm. sai an koya ma ɗiya mata zama cikin ɗaki mine ne mace wanki za ta yi gashi yadda ya kamata ta kama shikinta wannan karantarsuwa ne tsohi ke ba su a jayo hankalinsu kuma ana dibin yadda suke kamun ma a yi musu kaciya mm-hmm. yanzu ko daga an aihi dan yaro ya yarinya karama a mata kaciya bai kamata ba wannan ai mu ne muke cewa violence ne ake madiya mm-hmm. musguna <laughs> ne ake mm-hmm. ya mata bai kamata ba na biyu kaciyan nan tunda mun kwatanta mun haɗi radio sun haɗi ko ina an tattamna an ga bai da unhwanin komi kenan a bari ma a daina mhm, mhm. ya kuke ganin kokarin na Fatima Riko a game da kokora take yi wajen yaƙi da wannan cutar kamar inda ta ce tana wallafa fina-finai tana jan hankulan mutane ce yanzu eh, ni a ganina ya kamata kowace ong mai aiki bisa mhm. wannan hanya su kawo mata goyon baya kuma godiya ce mu gari tun da ita ta buɗe baki ta yi ta yi kuma film kuma hallau ana ana maimaita tana maimaita ai mhm. shine na ce ta dibi wa'anda ke aiki da su wannan film ta mhm. ba su su yi aiki kuma a banga kamar radio communautaire mhm. akwai adimol mu muna da mission da muke yi caravan de sensibilisation kuna zuwa kuna yi projection cinema numérique muke yi gari gari kowane dare ana gayyato mutanen galgashiya kamar gari biyar shidda guri guda mhm. su zo su ga abin ai dole ne inda ake yin shi in suka ga matsalar da ke da kwai ana bari kuma yana ragewa ragewa zai yi tunda haraka galgajiya ba takarda ke kawo su, gane su takarda banza suka amma ana aiki ana ana sokawa ana <laughs> ana sokawa suna gani wance da aka mata haka gashi abin da aka yi mu ma mu bari mhm. suna ga boyewa suna yin shi amma hallau ya kamata likitoci su ma kawo goyon baya du in suka ji in su ba su iya zuwa ai akwai ONG mhm. suna gaya musu su je su diba su ga inda gaske ne ana yin shi ko ba yin shi mhm. amma a nan ma ana yin shi akwai wa'anda ke biyan kuɗin avion mata masu kaciya su zo daga kasashen waje su zo su maɗiyansu su ɓoye a cikin ɗaki su musu. Eh su huto, wai zai haɗi su suna so ita tana samun kuɗi. Na ruwansu. Uwar gidan Dule Maimuna kamar idan irin wannan ta haru aka muku labari menene kuke yi a bangaren ƙungiyar ko ta Coniprat. To akwai guda wadda aka sa ta makasu mm. don saboda an yi mata jijiman ta to ita dai ce nan bayan ruwa dai ta damu mutane. to amma ni abin da na gani na ce muku ya kamata a buga bulala assembly ta samu mu hannu lalle wannan luwa a maida ta ta gaske inda dai za a mataki mai tsanani shi ne mu dai muka gani kamar yanzu abin da nake nihi idan kuka ji dan kiris cewa ga wuri ana kaza me kuke yi a lokacin nan zuwa kuke ku hukumomi a je a gani ya ne kuke yi shine nake so in gane to kya san ba a tahiya kawai a tayi tar da mutum haka a ruhi shi hakan ga mm-hmm. anketa ake yi mm-hmm. sai an yi anketa in an yi anketa sannu a hankali ne ake biya ko waɗanga da muka yi convertir ai ba tahiya muka ko muka rihi su muka ce a kuna yin damban sai a muku mini ne a ba haka na ake yi ba mm-hmm. daga anketa ne ana jawo hankali kuma sai mun samu labaru mun ga lalle azimin daidai ne kuma matan sai mun jawo hankalin su ne saboda mutum ka ka iske shi kai me na son shi a'a in mun ja hankalin su da kansu ne ke faɗa mu su ce wallahi sun yi kaza kuma wuri kaza kuma haka take haka nan haka nan mun kai mu ma mun kai reconvertir kin su mhm. eh, eh muka jawo hankulan su kuma hallo muka tai tare da su daidai yanzu sun zama su ne ma suke matsayin suna gwagwarmaya tare da mu don saboda soke wannan kaciya ta mata. to su masu yin kaciyan mata kamar ai sana'a ce suke yi to idan kuka samu kuka hana su yin wannan sana'a mene ne kuke musu to wallahi ita dai ko ni firata abin da adda kwai tana ba su wani dan abu wanda kama dai lalle na kishi lai ba ka hana mutum aikin shi mhm. da yake samun yan shika ko ta yan kaza shi ne ake ba da aida to mhm. ba a hana mutum abin gashin shi lalle akwai abin da ake yi ana dan ba su in aka ba su a ce musu to kuma sannan a yi musu formation bisa bi associative kuma a ba su kuma yan kuɗin da lalle azima a gwada musu ya ne za su yi wata sana'a mhm. wadda za su sakin wannan abun ga to wallahi masha Allah mu dai kai lalle azimin mun ci nasara don saboda duk wanda an ka ba wannan abun suna juyawa kuma suna jin daɗin abun kullum muna ba su ana juya to shine nake ce mu ya ana juya ma cikin gari kin gani in muka ta in wanga gurbin ma ya samu gobe kuma su kuma waɗansu hakan gani ake ta juya har daɗe ya kai ga kowa kuma su samu unhwanin hannun su wa'an suna tiya su ce kiwo za su yi wa'ansu kuma suna petit commerce wa'ansu bon a sana'o'i diya wanda mata kamata sun gane wallahi su da kansu su da kansu ne amma birkin koni prata yanzu to shi ne muke sani lalle ko ni ta yi bakin kokarin ta amma muna nan har bisa gobe bisa wannan abin da muka wada miki lalle azimin ba mu ja da baya amma mhm. muna son goyon baya mu ma muna son lalle azimin ba yau ko ni ta ke aiki ba muna son haka nan a kama mu mu ma mu samu mu ida aikin mu don saboda mace na ce miki rayuwar ta ita a mhm, mhm. mu kuma jinka isa mu mu da mu ci gaba madalla mu dawo nan cikin ɗakin magana mu ci gaba da muhawarar ta studio kalungu wadda take tsokaci a yau kan yaƙi da kaciyar ya mata uwar gidan turawore salamatu shin a ganin ku wani irin shawarwari ne suka kamata a yi amfani da su don a yi yaƙi da mummunan al'adun ga musamman ma ita wannan kaciyar ta ya mata a wajen association de sage akwai karanta suwa da ake da yawa kamar mata ungozoma mhm. famrele mata ne da a gargajiya su ne likitocin gaugawa mhm. su suna kawo taimakon su kwarai a wannan hanya mhm. na biyu a washen dimol muna muma irin wannan aiki muke yi tunda akwai santar eh, inda matan suke kuma matan ba kawai mata masu yoyon hitsari ke zuwa santar ɗin ba akwai matan da ke so su yi daga da talauci tunda in suka zo karantarsuwan nan da muke badawa akwai unhani dewa in suka je sai su sa groupement gari-gari koko nan komin komin numero eh, arrondissement eh, mhm. mun yi aiki da su mm -hmm. mata su zo su koyi saƙa su koyi yin abin ga mm, kayan yara kayan yara da sarƙa na na tsakiya da abin ga korai mhm. da yadda ake dabbobi yadda ake tada dabbobi a tumaki da abin ga agriculture da mhm. na kaji mhm. wanga duk muna ba su wannan banza ne tunda in matan suna nan muna karanta suna karatu wa'anga in suka zo ai sai su samu ƙari group kenan group biyu ne nu wa'anda ke wajen su muna ba su kuɗi wa'ancan ba mu ba su kuɗi tunda ƙari ne da muke kawo musu kenan kamar mata masu yin hutsari su ne kuke ba kuɗi na su suna da hwari mun ba mun hwara da shika hamsin mhm. daga baya yanzu dai ha a galgashiya sai murkaye su kuɗin nan in suka je nasu ne ba ba shi ba ne mhm. ba ba shi ba ne kuma ya kamata eh, su juya mhm. ya kamata kuɗin nan in suka yi aiki da shi aikin da suke yi kamar su koyan ma wa'ancan mata suke yi mhm. dole mu je mu ga in yayi ko bai yi ba mhm. daga baya muka ga kuɗin ba su bai da ƙarfi mm. muka yi ƙari shika ashirin da biyar kuma yanzu kuma cikin kowane gari mhm. wa'anda suka yi ƙoƙari mun sa babban gurfuma babban gurfuma wa'ansu mu kawo musu tela da, kayan aiki da kayan ma da na dahuwa tun da mace in bata iya dahuwa ba mace bace na biyu groupement din nan kamar mata da ke da jeune femme mm, matasa matasa mhm. su ne ya shafa kwarai mhm. eh, mun ga unhani shi wannan aiki da plan ne muke yin shi plan nishar ya kawo unhani da yawa tunda su an ga matan da muka na dimun mhm. ambassadrice. ne Mhm. ambasadris de la fistule ne su ne ke zuwa gari gari suna neman wa'anda ke da yoyon hitsari ko ko wa'anda ke da matsala wurin aihuwa su kawo su kuma hallau in suka samu lahiya mata ne da ba su iya aihuwa da kansu mhm. dole kowace mace wadda ta samu lahiya wurin ciwon yoyon hitsari ya kamata in sa ciki ta komo gidan likita babban likita a mata operation mm-hmm, mm-hmm. kunga matsala matsalar da yawa ce mm-hmm, kenan mata su daina aikin da bai kamata ba eh, kama a cikin yekuwar da suke yi na tattaro masu yoyon hutsari eh. shin suna hadawa da waye ma mata kai kan kace ya mata su ne manyan likitoci na mata tunda koya wayo suke yi wajen talauci kaman aikin hannu kuma wajen gidan likita kuma a gari su ne in muka zo su ne za su gwada mana wanga gari akwai tsafta ciki ko babu mm -hmm. ko wanke hannuwa komi an koya musu yau in ka je cikin gari ma akwai garuruwa da firi aka basu wajen tilabiri tukunci mm -hmm. gari uku doso gari uku tilabiri mm -hmm. projet din plan mhm. kenan kun ga mata yanzu sun fara kuma ganewa in ka zo cikin gari kaga babu leda ka zo cikin gari kaga babu kashin yara ko ina ka san an yi aiki kenan wa'ansu ma su koya su daina barin yara suna kashi ko ina tunda in ruwa ya haɗi ruwan nan cikin tafki ya zuko iya je cikin tafki kuma hallau ka sha ruwa kuma ka sha a yi wanki da su an samu matsala ke uhm, uhm, uhm. mun gode sosai wani gidan turawure madam dulai Maimuna bayan shawarar da ka bamu shin me za ku kara wanda ya kamata idan aka bi shi za a ko ba a kawo ƙarshen da kwata-kwata ba a ƙara ragewa bisa ƙoƙarin da aka yi a ƙara a ƙara rage wannan kaciyar da kuma musgunawa wanda suka shahi matancin ɗiya mata. To, ni shawarar da zani ba da dai mun san aiki dai mun ce muku dai goni ta hagu ba shi ko daga kwana aka ta damu wannan lalle azimu muna nan muna gwagwarmaya da wannan abun kuma ita sensibilization yanzu abin da ke da kwai lalle sai mu ci gaba da mu da aikinmu in sha ma Allahu wannan mhm. abu za mu ta yi sai mun ga ƙarshen shi in muna da rai in kuma ba mu da rai kenan yanzu kun gani kullun ne yanzu har yi yara ma ne muke ɗoka jeunesse ita ce muka ɗoka muka sa cikin biro matasa uh-huh. mun sa cikin biro duk mun yi kira gare su yaran nan jeunesse nan saboda yanzu kun gani akwai yara matasa akwai waɗanga biro regional akwai kuma wanga babban ma biro duka dai mun gamu mun ka ce a ta yi a ta aiki ƙasan makulun da kin yi magana ƙasan makulun da aikulun ana yi don saboda mun ce ma su gama kansu su yi aiki guda don saboda ai sai an gama kai ne ake aiki mhm. kowanne da addinance da kirista duk sun gane ƙasan makalondi don wala a kowa an su yara nan wajen makalondin na gudu suka suka ta gidan wani pretor dan almasihu shi yamma kari su da yake sun gane za a taya a yi musu kace ne sai suka ruga gudu suka ta can wurin shi ya kari su da ya kari su kuma ya ce lalle ya zo hudu mu kuni pretor aka taya aka ga yannan kaka za a yi kin gani ko to shine ake cewa yanzu sun fara ganiya amma mu insha allahu za mu ci gaba da wannan babatun magana don saboda kuma mu jawo hankalinsu kuma mu waye hankalinsu amma akwai haraka ta dan guriya nan da na faɗa miki na ce cikin Nijar duka ne dan an ce daga nan har difa a'a yaukin ga maradi zandar tawa da ana ɗibe dan guriya ai ba ce akai waccan kaciya ce ake yi ba ta abin ga ita wannan kaciya nan kasar talabijin nan wajen gurma su ne ke wannan abin amma can aka ce miki tsakanin dutsenan maradi tawa zandar kin gani difa ita nata daban ne ita kin gani yadda suke abin gashinsu to amma mu muna son lalle azimin mu samu ƙarhi mu samu fuka-fukai inda lalle na ce miki ba iya ta ya ƙasa ba iya ta abin gashi aiki <laughs> sai an kama eh wannan abin da aka gani na saru yau mu roƙa go mu roƙa mu dai muna ta bakin namu kokari to amma muna son a kama mu wallahi aiki ne za mu yi tukuri da ko ina cikin nijar. inda aka ce kuma kungiya gare mu muna da antenna regional ko ina cikin Nijar duk inda an ka ce miki region na nan ciki babu inda babu ko brat kenan ana aiki kuma nan wurin ana nan ana yi akwai dialogue communautaire an yi approach holistic kin gane ko lokacin da muka zama har muna taya muna kai mata da menene su shaharatu su kayan aikin ga su mm. tabarmi su menene duka muka ba su muka ce kawai su zai mu hankalin su mm-hmm. kuma an ba su kuɗi su kaɗai to mun ga an ba yanzu mun ce su yi an ma da Allah su zo mun ba su mu ma karatu bisa kakane za a yi rayuwa tare kuma kakane wannan abin an same shi kakane za a yin aiki da wannan kuɗi har a samu muhimmancin abin da ya kamata a ci na gode to madalla mu ke da gode ƙari ne mhm. nake so in yi tun da ta haɗi duk inda suke association de sage Farm. Mhm. da ong dimol mu ma yanda ta haɗi region duka akwai su in mhm. suna da tambaya in suna da matsala su je wurin su ko ina ka tai gidan likita ka tambaye association de sage femme ana gwada maka guda da zata ta sa ka hanya in kuma dimol ne in suka tambaya masu yoyon hitsari ko wani abu dole ne a sa su hanya eh akwai wakilai wa'anga ukun ba su iya zama wuri guda ya kamata su tattamna su ga matakan da za a ɗauka aikin yayi kyau amma kowa a wajen shi shiya shiya bai kamata ba kenan eh. kamata dai su haɗa kai wuri daya a shi daɗin gwagwarmaya eh mun gode sosai wani gidan traore salamatu masu sauraron mu nan da muka zo ƙarshen muhawarar ta studio kalangu ta yau wadda ta yi tsokaci kan yin gwagwarmaya da cin zarafin ɗiya mata a Nijar musamman ma kan yaƙi da kaciyar da ake yi ma ɗiya mata ƙalubale matsaloli da kuma ci gaban da aka samu akan kokowar da ake ci gaba da yi kun saurare mu tare da uwar gidan dullahi maimuna ta kungiyar coniprat kungiyar da ke kokowa da cin zarafin da ake ma ɗiya mata musamman ma bangaren yaƙi da kaciyar diya mata sannan kuma akwai uwar gidan traore sa lamatu saji fam ce kuma ita ce jagorar kungiyar dimol mai kula da mata masu yoyon hutsari sannan kuma tana ɗaya daga cikin mambobi na kungiyar mata saji fam ta niger masu sauraro gaisuwa da fatan alheri a gare ku da kuke bin shirye-shiryen studio kalangu so da ƙafa ta hanyar gidajen rediyo talatin da takwas abokan hulɗar studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasa gaba baki ɗaya ni hawa usman nake muku sallama kan inji kun sare mu tare da ban hannu isa lawali mu huta lafiya sai kuma lokacin insha Allah.